daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagotu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tena ya fara watsa shirinsa na dare kuma Amin amine zai kasance tare da ku a wannan zango. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dume su daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Akwai shirin nan na kun san sai duniyar ma yau shirinmu na karshe shine mu leka Iran. A halin yanzu ga labaran duniya da dume su. da farko ga kanunsu ƙungiyar hamas ta miƙa fursunoni hamdu isra'ila shida sannan tana dakon a shiga marhala ta biyu rikice-rikice na ƙasa da ƙasa ne suka mamaye taron g20 na ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar a afirka ta kudu sannan za ku ji cewa gwamnatin amurka ta ce za ta gabatar da nata shawara dangane da kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar ukraine madala yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyar hamas ta saki yahudawa shida a marhala ta bakwai na musayar fursunoni tsakaninta da hamji isra'ila a yau asabar tashar talabijin ta falastibi a nan tehran ta nakalto majiyar falastinawa na faɗar cewa bayan wannan musaya ta bakwai suna dakon a fara marhala ta biyu na yarjejeniyar tsakaita buɗewa juna wuta da hamshi ƙasar isra'ila labarin ya ƙara da cewa a wannan karon dai dakarun hamas sun miƙa fursunonin yahudawan ne a garin rafa na kan iyaka da ƙasar masar kuma kamar yadda aka saba hamas ta miƙa yahudawan ne ga ƙungiyar red cross wacce take miƙa su ga hamshi ƙasar isra'ila hamas ta ba da shawarar cewa fursunoni falastinawa hamas ta ba da sanarwar cewa fursunoni falastinawa hamsin wanda aka yanke masu hukuncin kisa sannan wasu sittin wanda aka yanke masu hukunci mai tsawo sannan da wasu hamsin wanda aka tsare su ba tare da bayyana laifinsu ba su ne hamshi ƙasar isra'ila za ta saka a wannan musayar banda haka akwai wasu a 445 wanda hamshiksar isra'ila take tsare da su a gaza tun ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 su ma za a sallame su a jiya juma'a ce dai aka kammala taron kungiyar kasashen g20 a birnin johannesburg na ƙasar afirka ta kudu kuma idan kuma inda batun yaƙe-yaƙe a yankuna daban-daban na ƙasashen duniya ne suka mamaye taron tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa yakin ukraine da rasha da kuma hamas da kasar isra'ila da kuma rikicin congo da sauransu ne suka mamaye taron inda ministocin harkokin waje na kasashen na g20 suka tattauna a kansu ministan harkokin wajen kasar afirka ta kudu ronald romola ya bayyana cewa duk tare da cewa babu wani babban jami'in gwamnatin ƙasar amurka a taron amma taron ya gudana kamar yadda aka saba ƙungiyar g20 dai taron ƙasashe masu arziki a duniya ne wanda suke da kashi 88 cikin ɗari na tattalin arziki a duniya sannan suke da kashi uku cikin hudu na harkokin kasuwanci a duniya wannan ne karon farko wanda aka gudanar da taron a nahiyar afirka kuma a cikin watan nuwamba na wannan shekarar ne za a gudanar da taron shugabannin kasashen kungiyar sannan amurka ce za ta karbi shugabancin kungiyar daga hannun afirka ta kudu wato a ƙarshen wannan shekarar Ƙungiyar Hamas wacce take iko da Gaza a ƙasar inu da aka mamaye ta yi Allah wadai da kutsawar da Firayim Minista ƙasar Isra'ila da kuma Ministan Yaƙinsa Isra'il kan suka yi cikin sansanin 'yan gudun hijira na tulkaram a yankin yamma da kogin jordan tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta kara da cewa sojojin hamsin isra'ila sun kutsa cikin sansanonin 'yan gudun hijira na falastinawa da ke tulkaram da kuma jenin tana rusa gidajen falastinawa tana kuma kora da kuma kashe wa'anda suka samu a cikin gidajensu a wani labarin kuma ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic ta yi allah dai da rushe-rushen gidajen da gwamnatin isra'ila take yi a yankin yamma da kogin jordan ƙungiyar ta yi kira ga ƙasashen duniya su sa baki don dakatar da kashe-kashen da kashe-kashen falastina wanda hamci ƙasar isra'ila take yi a yankin tulkaram ƙungiyar ta ƙara da cewa kutsawa a cikin sansanin 'yan gudun hijira na tulkaram ci gaba ne da zaluncin da akewa Falasɗinawa na tsawon shekaru 76 da suka gabata har ila yawan ministan harkokin wajen falasɗinu ya yi tir da netanyahu da kuma kans kan abin da suke aikatawa a tolkaram inda suke son korar falastinawa kimani dubu arba'in da suke rayuwa a cikin sansanin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a karon farko tun bayan fara yaƙi a ukraine tsakanin rasha da kuma ukraine a shekara ta 2022 amurka ba ta taɓa goyon bayan wani ƙuduri dangane da dakatar da yaƙi a ukraine a babban zaurin majalisar ɗinkin duniya ba wanda ukraine da kuma ƙasashen turai suke gabatarwa a baya amma halin yanzu ta ce za ta tsara nata shawara dangane da kawo ƙarshen yaƙi na ukraine tashar talabijin ta firas tv nan tehran ta nakalto sakataren harkokin wajen ƙasar amurka marco rubio ya yana bayyana cewa gwamnatin amurka za ta gabatar da nata ƙudurin dangane da tsaye da yaƙi a ƙasar ukraine ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya labarin ya kara da cewa rubio ya ce zai gabatar da ƙudurin ne a ranar litinin mai zuwa wato 24 ga watan fabrairu na shekara ta 2025 wanda ita ce ranar da aka fara yakin shekaru uku da suka gabata robio ya nakalto shugaba donald trump yana cewa yana son a gabatar da shawara wato wanda dukkanin wakilan kasashen duniya za su amince da shi don ato a kawo ƙarshen yakin kuma a sami zaman lafiya mai ɗorewa a yankin. sojojin ƙasa na jihar musulunci ta iran da kuma na ruwa sun haɗa gwiwa don gabatar da atisai mai suna zulfikar 1403 tashar talabijin ta faris tv a nan tehran ta nakalto kakakin atisayin brigadier general ali riza sheikh yana cewa a cikin wannan atisayin suna son gwada aiki tare da sojoji masu aiki a sama wato da jiragen helikofta da kuma sojojin ruwa don samar da yanayi irin na wato yanayin yaƙi na gaske don fahimtar da don fahimtar harkokin yaƙi don fahimtar yadda harkokin yaƙi suke tafiya janar ali riza sheikh ya ce a ɓangare na farko na wannan atisayin sun gwada yadda jiragen yaƙi masu saukar ungulu za su sauka su tashi a daidai lokacin da ake cikin buɗewa juna wuta da makiya sannan manufar atisayin gaba ɗaya ita ce samar da yanayi ta yadda ɓangarorin sojojin ƙasar za su yi aiki tare a lokacin yaƙi kowane ɓangare yana aiki a ɓangaren da ya ƙware a kansa sannan a samar da aiki tare ya ce za su yi amfani da jiragen yaƙi masu saukar angulu jiragen yaƙi na sojoji masu saukar angulu nau'in cobra rh da kuma sh da kuma ab-212 sannan ana wannan atisayin ne a tashar jiragen ruwa na sojojin ƙasar iran da ke macron wato wato gabaɗi ɗaya ana kiran atisayin atisayin zulfikar shekara ta uku masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu idan zan fara da shirin nan na kokun sam, da shi akwai shirin wato kafinsa akwai sharhin bayan labarai sai kuma shirin duniyarmu a yau shirinmu na ƙarshe shine muleka iran da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da takunkuman tattalin arziki na zalunci wanda amurka ta ɗora wa ƙasar iran wanda ni tayar amin zan karanta a ranar larabar da ta gabata ce ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta fi da wata takarda wacce ta lissafa irin jerin abubuwan da gwamnatin ƙasar amurka tun jimmy carter har zuwa gwamnati mai ci suke yi wa jumhuriyar musulunci ta iran na tsokana da kuma takura mata daga cikin al'amura masu nuna adawa ga jumhuriyar musulunci ta iran wanda gwamnatocin amurka suka ɗora a ƙasar iran sun hada da takunkuma tattalin arziki na bangare guda wato na gwamnatin ƙasar amurka ita kadai akan ƙasar iran a ran da ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka a farkon wannan shekarar donald trump ya sanya hannu akan wasu jerin dokoki sannan daga baya a ziyarar da firaministan amurka isra'ila benjamin netanyahu ya kai ƙasar ta amurka shugaban ya sanya hannu a kan abin da ya kira takunkuman tattalin arziki mafi koli kan ƙasar iran a gaskiyar al'amarin dai shine shugaban ya sanya wa'annan takunkuman tattalin arziki ne a zangon shugabancinsa na farko ne takunkuman ta hana kasashen duniya gaba ɗaya hulɗa da ƙasar iran amma ko ƙasar amurka ta san cewa ƙarfinta a duniya halin yanzu ba zai kai yadda dukkanin ƙasashen duniya za su yi biyayya ga dokokinta ba ƙasar iran dai tana hulɗa da wasu ƙasashen duniya wanda amurka ba ta da iko a kansu don haka ba za su yi watsi da yarjejeniyar da aka kulla da su ba don haka juma'a musulunci ta iran tana da wasu hanyoyi wa'anda za ta sai da ɗanyen man fetur da take da shi da kuma kayakin da take samarwa a cikin gida wanda suka hada da man fetur da dangoginsa ba tare da amurka ta isa ta hana ba don haka a halin yanzu ma gwamnatin jihuna musulunci ta iran ba za ta faɗi kamar yadda gwamnatin bashar al-assad ta faɗi a syria ba saboda takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma suka ɗora a kasar kamar yadda shugaban ƙasar amurka yake tunani gaskiya ne darajar kudaden kasar iran suna daɗa faduwa a kowace rana suna kuma cutar da al'ummar kasar sannan mutane suna shan wahalar rayuwa a cikin wannan halin amma kamar yadda jagoran junju halin musulunci imam sa'id alil khamnai ya bayyana shine cewa matsalar faduwar darajar kudaden kasar iran tana cikin gida ne wato gwamnatin cikin gida ne ya kamata ta gyara wasu al'amura don kyautata halin da mutane suke rayuwa a kasar kuma ya ce dole ne gwamnatin kasar ta ɗauki matakan da suka dace don kanin an cimma wannan manufar don haka dangane da takurawa kasar iran gwamnatin amurka da ta shuɗe ba ta cire ko da ɗaya daga cikin takunkuman tattalin arziki na koli wanda gwamnatin trump ta farko ta ɗora wa kasar ba maimakon haka ma ta ƙara wasu ɗaruruwan takunkuman tattalin arziki kan ƙasar ta iran don haka ta nan takunkuman da trump ya sake jaddadawa a kan ƙasar iran za su wuce ba tare da trump ya ga abin da yake so a ƙasar iran ba a wani bangare kuma ma'aikatar harkokin wajen ta bayyana a baya kan cewa shirin makamashin nukiliya ƙasar iran wanda gwamnatin ƙasar amurka ta sa gaba da gaskiya sun san cewa ƙasar iran ba ta neman mallakar makaman nukiliya kuma ta san cewa ba ta buƙatar mallakan wa'annan makamai nan gaba sai dai abin da amurka ba ta so shine ƙasar iran ta mallaki fasahar nukiliya wacce tana da amfani mai yawa a ci gaban kowace ƙasa a duniya a wannan zamanin a cikin makamashin nukiliya ba makaman nukiliya ba ake samun fasahar samar da magunguna ayyukan noma fasahar samar da wutan lantarki mai tsafta wanda baya lalata yanayi fasahar gera ko tace ruwa don sha ko wasu bukatun da wasu dubban ci gaban zamani da ake samu a makamashin nukiliya waɗanda ba su da dangantaka da makaman nukiliya dangane da wannan hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran a shekarar da ta gabata ta kafa kasuwar baje koli a cibiyar hukumar iaea e da ke geneva inda ta bayyana irin amfanin da take samarwa daga makamashin nukiliya ba makaman nukiliya ba da dama daga cikin kasashen duniya wanda suka ziyarci wannan baje kolin sun kara gane amfanin makamashin nukiliya ba makaman nukiliya ba amma gaskiya al'amarin shine kasashen yamma musamman amurka sun keɓe wannan ilimin ko fasahar ga kansu su kaɗai da wannan kuma suka maida sauran kasashen duniya bayansu ta yadda duk wani abu da kuke so mai kyau a fagen jinya ko magunguna ko kayakin aiki na zamani to nasu ne ya fi kyau su kaɗai dole ne kawai ku koma a wajensu don samun su don haka ne suke fakewa da sunan makaman nukiliya wa'anda suka mallaka amma ba sa son wata ƙasa ta mallaka don da shine suke tsorata da mutane a duniya don haka jimura musulunci ta iran ta tsaya tsayin daka don kare haƙƙinta na mallakar fasahar nukiliya ta zaman lafiya mai amfani da kuma amfanarwa ba wanda yake rusa bil'adama ya halaka shi ba masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum, yau Asabar 22 ga watan fabrairu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 23 ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 19 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan fabrairun shekara ta 2006 wasu bama-bamai suka tashi kuma suka lalata ginin hubbaran imam ali alhadi alaihi salam da kuma ɗansa imam hassan al-askari alaihi salam wanda yake birnin samarra na ƙasar iraki manufar ta da waɗannan bamabamai a waɗannan wurare masu tsarki ga musulmi musamman mabiya masabar ahlul baiti ita ce haɗa su faɗa da kuma ta da gingimu na addini a ƙasar iraƙin a lokacin da aka kai waɗannan hare-hare amurkawa ne dai suke iko da garan na samira limaman guda biyu jikokin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne kuma abin girmamawa ga dukkanin musulmi sannan kuma su ne limamai na goma da na goma sha ɗaya a mazhabar mabiya ahlul bait alaihi salam mazhabar shi'a imamiyya sai dai kuma bayan tashin waɗannan bama-bamai malaman shi'a a ƙasar iraki sun hana mabiyansu shiga duk wata rigima da kowa musamman ma da 'yan uwansu ahlus sunna wanda kuma hakan ne ya hana ƙasar iraki wadda galibin mutanen ƙasar mabiya mazhabar shi'a ne shiga cikin fitintunu na addini. masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da sa gabata a rana irin ta yau 22 ga watan fabrairun shekara ta 1958 abul kalam ahmad azad malami kuma ɗan siyasa a ƙasar indiya ya rasu abul kalam ya kasance fitaccen malami kuma ɗan siyasa musulmi a ƙasar indiya da kuma a lokaci guda ya kasance ɗan gugurmaya da mulkin mallaka na turan burtaniya a ƙasar inda ya kasance ɗaya daga cikin abokan mahatima gandhi da ya gwagwarmaya da turawan birtaniya domin samun yancin kai na kasar indiya sakamakon irin matsayar da ya dauka wajen bijirewa umarnin turawa 'yan mulkin mallaka an sha kama shi da tsare shi a gidan kaso na turawa bayan samun nasarar kawo karshen mulkin mallakan turawan birtaniya indiya ya zama ministan ilimi na farko a ƙasar hakanan kuma ya kasance ɗaya daga cikin fitattun musulmi waɗanda suke yin kira zuwa ga haɗin kai tsakanin dukkanin al'ummar ƙasar indiya kuma al'ummar musulmi a tsakanin su ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na addini da siyasa da kuma gwagwarmaya da tarihi da gaske littafansa da ya rubuta akwai tafsirin alkur'ani mai tsarki mai suna tarjumanul qur'an sai kuma intacciyar indiya da kuma babban littafin nan da ya rubuta mai suna shahidi wanda ya rubuta akan rayuwar imam hussein alaihi salam masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau bayan kammala rubuta kundin tsarin mulki na jamhuriyar islama ta iran na kuma aka gudanar da zaben majalisar shura a karan farko marigayi imam khomeini ya naɗa ayatollah dr muhammad hussein behishti a matsayin alkalin alkalai na farko bayan nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar iran dr bahishti shine ya fara tafiyar da dokoki na addinin musulunci wanda yake cikin kundin tsarin mulki na kasar iran sai da kuma daga bisani makiya jamhurin musulunci ta iran din sun kashe shi a kokarin su na wargaza wannan sabuwar gwamnati da aka kafa a kasar daga ƙarshen saurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau ma'aikatar 'yan sanda na cikin gida da kasar iran suka sami nasara da cafke shugaban kungiyar 'yan ta'adda wadda ake kira da jindullah abdulmalik rigi wanda wani aiki ne aka aiwatar mai sarkakiya domin kama shi da farko dai kungiyar jindullah tana da mazauni a yankin kudu maso yammacin kasar iran ne wanda kuma yake kan iyaka da kasar pakistan a bangaren lardin balochistan mayakan kungiyar jindullah sun kashe jami'an tsaro da dama na kasar iran sannan kuma sun kai munanan hare-hare a cikin masallatai da wuraren taruka da dama a cikin kasar sannan kuma duka suna yin hakan ne da sunan fada da gwamnatin in shi'a ta iran kungiyar tana samun tallafi ne kai tsaye daga amurka da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa a lokacin da jami'an tsaron kasar iran suka kama abdulmalik rigi yana kan hanyar sani ta zuwa wata ganawa da wani babban jami'in tsaro na gwamnatin amurka a kasar kyrgyzstan amma a lokacin da jirgin da yake dauke da shi daga birnin dubai ya ratsa a kan sararin samaniya ta kasar iran sai jami'an tsaro na kasar suka tilasta wa jirgin sauka a birnin bandar abbas sannan kuma aka kama shi sau kuma kyale jirgin ya wuce bayan gurfanar da shi a gaban kotu an yanke wa malik rigi hukuncin kisa kuma aka zartar da wannan hukunci 'yan watanni bayan hakan. duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka, barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan makon, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zabantakewa tsaro da sauransu. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da makamin bumabumai mai suna mk-87 wanda yake da nauyin pound dubu biyu wanda gwamnatin shugaba trump ya miƙa wa hamci ƙasar isra'ila don yaƙar falastinawa shugaban ƙasar amurka donald trump bayan da ya ɗare kan kujerar shugabancin ƙasar amurka ya aika wa hamci ƙasar isra'ila manya-manyan bumabumai masu nauyin ton guda ko wanda ake kira mk-87 don ƙara kashe falastinawa wannan kuma a fili ya ƙara bayyana cewa amurka tana da hannu dumu-dumu a cikin kisan kiyashin da aka yi wa falastinawa a gaza har ila yau wanda ya nuna cewa kusan isra'ila tana sun ci gaba da ƙara kashe falastinawa bayan yaƙi na watanni goma sha biyar da ta yi da su a gaza saboda a ranar lahadin da ta gabata ce sojojin amurka isra'ila suka ba da sanarwar cewa sun karbi makamai samfurin mk-87 har guda 1,800 daga ƙasar amurka wanda shugaba trump ya sanya wa hannu a watan da ya gabata makaman sun isa tashar jiragen ruwa na ashdod kuma tuni an kai su sansanin jiragen sama da ya dace don amfani da su ministan yaƙi na ƙasar isra'ila isra'il kaz ya gode wa shugaban ƙasar amurka donald trump saboda goyon bayan da yake ba wa ƙasar isra'ila kan falasɗinawa musamman sabbin bama-bamai da ya ba su wanda zai tabbatar da ikon ƙasar isra'ila kan falasɗinawa ministan yaƙin ya ƙara da cewa tun bayan fara yaƙi a gaza a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 hanzu kasar isra'ila ta karbi taimakon makamai ton 67,000 mafi yawan su daga ƙasar ta amurka ministan ya ƙara da cewa wasu makaman sun shigo hanzu kasar isra'ila ne ta jiragen sama har 678 sannan sauran kuma an zo da su ne da jiragen ruwa 129 ya ce shugaba biden ya aika wa kasar isra'ila bama-bamai mk-87 a cikin watanni bakwai na farko da fara yakin amma cikin watan mayun shekara ta 2023 ya dakatar da basu irin waɗannan makamai ya yi haka ne kuma don takurawar da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a duniya suka yi ta yi wanda suka damu da irin kisan kiyashin da kusa isra'ila take a gaza wasu majiyoyin sun bayyana cewa shugaba biden ya dakatar da bawa kasar isra'ila bama-baman ne saboda karatowar zaben kasar amurka a watan nuwamba na shekarar da ta gabata don yana neman ƙuri'un amurkawa wanda suka damu da yadda hamdi kusan isra'ila take nika falastinawa da wannan bama-bamai da yake bata sai dai duk da haka gwamnatin biden bata dakatar da bawa kasar isra'ila makamai ba sai dai kawai ya ɗebe wa'annan makamai samfurin mk-87 ne daga cikinsu bayan shigarsa fadar white house shugaba trump ya ɗage takunkuman bawa kasar isra'ila makaman samfurin mk-87 a rana 26 ga watan janairun shekara ta 2025 ƙasashen duniya da dama sun yi allah wadai da shugaba trump saboda ɗage wannan takunkuman saboda akwai tsoron cewa firaministan haramcin ƙasar isra'ila benjamin netanyahu zai yi watsi da yarjejeniyar tsagaita wuta da suka yi a gaza ya ci gaba da kisan kiyashi da yake yi wa mutanen falasɗinu a gaza amma menene ya bambanta bama-bamai da bom mai suna mk-84 wanda ake magana a kansa masana da dama suna cewa bama na mk-87 da su ne bama mafi ƙarfi wa'anda gwamnatin ƙasar amurka ta mallaka banda makaman nukiliya kuma akwai wa'anda ta fara ƙera su tana kuma ƙara ƙarfinsu kaɗan da kaɗan har suka kai mk-87 kafin haka dai amurka ta fara ƙera bama-bamai mai suna mk-80 sannan mk-81 sannan 82 sannan mk83 kafin mk87 baman mk87 dai su ne mafi ƙarfi daga cikinsu wanda yake da ƙarfin fashewa da kuma lalata duk abin da aka jefa shi a kansa masana sun kara da cewa nauyin bom mk87 ya kai pound 2000 ko kuma kilogram 907 an cika bom ɗin ne da sinadarin tnt da garin aluminium har ila yau wani ɓangare na makaman na mk-87 an yi shi da ƙarfe wannan kuma shine kashe 45 na dukkanin makamin wannan kuma don samar da fashewa mai ƙarfi idan ya fada kan wani abu sannan ana amfani da jiragen yaƙi ne don jefa bama-baman mk-87 kuma idan ya isa kan abin da aka nufa da shi sai ya yi rami babba kafin ya fashe don tabbatar da cewa ya lalata wurin da aka jefa shi gaba ɗaya idan gini ne aka jefa shi a kai to ginin gaba ɗayansa zai rushe ne masana sun ƙara da cewa bababaman mk-87 suna iya huda kwankare mai faɗin sentimita 60 zuwa faɗin sentimita 107 sannan zai tona ƙasa mai zurfin mita biyar kafin ya fashe idan ƙasar mai ƙarfi ne kuma yana iya gina rami fiye da haka idan ƙasar mai laushi ce sannan jiragen yakin da suke iya ɗaukar irin wa'annan bama-baman sun haɗa da a10 b1b b52 f4 f15 f16 f110 da kuma f117 har ila yau jiragen yakin kasashen turkiya da saudiya da kuma hanfiksar isra'ila suna da karfin daukar makaman na mk-87 gwamnatin kasar amurka ta fara amfani da irin wa'annan makamai ne a shekara 1970 zuwa sama a yakin vietnam sannan ta yi amfani da su a yakin iraki yugoslavia da kuma afghanistan haka ma gwamnatin saudiya ta yi amfani da irin wa'annan bama-bamai a kan mutanen ƙasar yemen sai kuma isra'ila ta yi amfani da irin wa'annan bama-bamai a kan falasinawa a gaza da kuma mutanen ƙasar lebanon a yakin tufanul aksa sau da dama wa'annan gwamnatoci dai suna amfani da wa'annan bama-bamai ne a mafi yawan lokuta kan gidajen mutane inda za a kashe mutane farare hula masu yawa hamci kasar isra'ila dai ta sha amfani da makaman mk-84 kan Falasɗinawa tun shekarar 1982 zuwa gaba tare da amfani da jiragen yaƙi samfurin f-16 da kuma f-15 banda haka hamci kasar isra'ila tana da makamai masu ƙarfi fiye da mk-87 kuma sun yi amfani da sun kan falastinawa ya fi a irga sun kuma rusa gidajensu a kansu tare da amfani da irin waɗannan bama-bamai jiragen yakin hamsin kusa isra'ila sun yi amfani da mk-84 a kan cinkoson mutane da kuma mutanen ƙasar lebanon a garin kana inda suka kashe yara goma sha bakwai da manya-manyan mutane guda goma sha biyu a birnin beirut babban birnin ƙasar lebanon a shekara ta 2006 a lokacin da ta fafata da ƙungiyar hezbollah sai dai duk tare da wa'annan bama-bamai hamshe Kasar isra'ila ta kasa samun nasara akan ƙungiyar hezbollah a yakin kwanaki 33 sai dai ta kashe fararen hula har 1,400 tare da amfani da wa'annan bama-bamai duk tare da makaman da take da su daga cikin da mk-87 wannan bai bata nasara akan makiyanta ba mun san cewa sojojin amurkasar isra'ila sun yi amfani da makamai daban-daban a yaƙe-yaƙe daban-daban da suka shiga da falastinawa a gaza ko kuma ƙungiyar hezbollah a ƙasar lebanon amma ba su sami nasara a dukkanin yaƙe-yaƙen ba sannan a yaƙinta na ƙarshe na watanni goma sha biyar tare da ƙungiyar hamas da kuma hezbollah da ƙasar yemen da kuma iraki harjin kasar isra'ila ta kasa cimma ko da ɗaya daga cikin manufofinta na shiga yakin haka ma a yakin shekara ta 2023 haka kuma a cikin yakin shekara ta 2023 ta kasa shiga ƙasar lebanon wani abin lura a yakin bakwai ga watan oktoba shekara ta 2023 gwamnatin haramcin ƙasar isra'ila ta kasa cimma manufofinta a gaza da kuma lebanon gaba ɗaya to tare da barnan da ta yi wa ƙungiyar hamas da kuma hezbollah na kashe shugabanninsu da kwamandojin yakinsu da dama wannan yana tabbatar mana da cewa yawan makamai da kuma sojoji ba su ne suke ba da nasara a yaƙi ba sai dai sadaukarwa da nuna juriya har ila yau da taimakon allah da farko ga musulmi shine yake ba da nasara kuma yake rusa makiya sojojin makasar isra'ila sun rusa fiye da kashi 80 cikin 100 na zirin gaza tare da amfani da wa'annan bumabumai samfurin mk-87 amma kuma ta kasa samun damar kwato yahudawan da suke tsare a hannun kungiyar hamas ta kuma kasa mamayar kasar lebanon daga kudancin kasar sojojin amsar isra'ila ba su taɓa rasa sojoji da kuma fararen hula a yaƙi guda ba kamar yadda suka rasa a yakin tufanul aksa sannan wani abin mamaki shine makaman mk-87 ba sabon makami ne ga kasar isra'ila ba kuma ba a yakin tufanul aksa ne ta fara amfani da su ba masana suna ganin yakin tufanul aksa ya tabbatar da cewa haramci kasar isra'ila ba za ta sake samun nasara akan ƙungiyoyin hezbollah ta ƙasar lebanon da kuma ƙungiyoyin hamas da jihadul islami na falastinawa a gaza ba saboda sun yi amfani da dukkanin makamai masu ƙarfi da amurka ta basu amma sun kasa samun nasara akan wa'annan ƙungiyoyi don haka babu bambanci idan har sun yi amfani da makaman da suka kai ƙarfin wa'anda suka yi amfani da su a da ko kuma wa'anda suka fi su ƙarfi sannan wa'annan ƙungiyoyi a gaza da kuma ƙasar lebanon sun sami makaman da za su iya cilla su a kan yahudawa a kan cibiyoyin makamai barikin sojoji na kasar isra'ila a cikin tsakiyar kasar kuma wannan ya tabbatar da cewa garkon makaman da suka mallaka ba sa iya kakaɓo dukkanin makamai masu linzami da ake cillawa daga wannan ƙasashe wannan kuma ya nuna cewa zaman lafiya ta kare a hamshi ƙasar isra'ila kenan. masu sauraro a nan zamu mu dasa aya a cikin shirin shirinmu yau sai kuma ta fito da Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. leka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin yana cikin mai kawo muku tarihin mai wurare na al'ada masu tarihi da maurare na addini da maurare masu ɗaukar hankali a ƙasar iran ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya a gefe guda kuma muna kawo muku ƙarin haske game da muhimman batutuwa da suka faru a ƙasar Iran. Da fatan masu saurari su ce tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan bari mu abin da kai mana tanadi a bisa faifai. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin inda za mu kawo muku bayani kaɗan game da rayuwar wasu fitattun mutane da aka yi a nan ƙasar iran ko shakka babu tuni kun yi hasashen sunan sanannen mutumin da ya fi yin fice bayan cin nasarar jun juhar musulunci a iran a shekara ta dubu saba'in da tara miladiya ayatullahi said ruhullah musa khomeini jagoran juyin musulunci na iran kuma ɗaya daga cikin manyan marajiai na shi'a wanda cikin dogon hangen nesansa na son yanci ko kuma iya samar da wannan tunani na musamman na jin halin musulunci a iran sai dai duk da kwashe shekaru da afkuwar wannan lamari amma har yanzu muhimmancinsa da tasirinsa yana ci gaba da yaduwa a yankin da ma duniya baki daya ya kasance saboda yadda yake nuna adawa da yadda muhammad rida pahlavi tsohon sarkin iran yake bin siyasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ido rufe ya sa a lokacin juyayin ashura na shekara ta 1342 shamsiya aka kama shi a kulle shi a gidan yari kafin daga bisani aka tilasta masa yin gudun hijira zuwa kasashen waje bayan shekaru goma sha biyar da yin gudun hijira zuwa kasashen waje imamu khomeini da tafi ta gare shi ya dawo gida inda ya samu kyakkyawar tarba daga miliyoyin al'ummar iran kuma ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran wanda bayan kwashe kusan rabin karni da afkuwar haka amma har yanzu masana da ƙwararru da masharhanta na duniya suke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da yadda wannan al'amari ya faru mutumin da bayan wafatinsa a watan yunin shekara ta 1989 gwamma miliyoyin mutane ne suka yi jana'izarsa wanda shine ɗaya bisa uku na dukkan al'ummar ƙasar iran a wancan lokacin kuma ya shiga cikin tarihi a matsayin jana'izar da ba a taɓa ganin irin ta ba a tsawon tarihi Said Ruhullah Musa yi Khomeini a ranar 30 ga watan Septemban shekara ta 1902 aka haife shi a garin Khomein da ke lardin tsakiya kuma ya fito ne daga iyalai masu son addini. Mahaifinsa shine Ayatullah Said Mustapha Musawi kuma ya koma ga Allah ne watanni biyar bayan haihuwar Said Ruhullah kuma ya yi shahada ne sakamakon matakin da ma'aikatan hukuma suka ɗauka a kansa. Shekaru sha biyar ɗin farko ya yi amfani da su ne wajen koyon ilimomi da suka shahara a wancan lokacin kamar lugar larabci mantik fiqihu usul da ilimin hauza a wajen malamai biyu da sauran malaman yankin shahadar mahaifinsa yanayi irin na ma'anawiya yana cin abin da ya karfafa gwiwar said ruhullah wajen kama hanyar malanta yana ɗan shekaru sha shida da haihuwa imam ya tsara dukan iyakoki wannan suna ɗaya daga cikin ɗaruruwan littattafai ne da aka rubuta kan imamu Khomeini. A wani bangare na wannan littafin mun ganta cewa imamu Khomeini kamar sauran da dama daga cikin samari ne masu addini da ke rayuwa a garuruwa daban-daban musamman ƙauyuka daga cikin Iran. Ba shi da dukiya mai yawa, amma yana da baiwar ƙwaƙwalwar fahimta mai tarin yawa da Allah ya bashi. Daga ƙarshe ya samu ƙwarewa da ba a saba ganin ta ba. Ya zama babban mai wa'azi kuma fitaccen malami a bangaren falsafa da kyawawan halayen musulunci imam khomeini ya kasance ɗaya daga cikin mabiya ayatullahi uzma sayyid muhammad hussein burujardi daga cikin fitattun malamai amma shi babu ruwansa da siyasa ya ɗauki yanayin tsarin siyasar gwamnati ta fi halabi a matsayin lalatacciya da sa a doka kuma ta zalunci kuma ya tsaya kyam da dukkan ƙarfinsa wajen ƙalubalantar ta bayan wafatin ayatullahi burjadi imam khomeini ya fara ayyukan siyasar sa a matsayin shi kadai kuma ya tsara jagorancin siyasa cikin tsari said ruhullah ya kammala mahangarsa kan tsarin shugabancin malamai a lokacin da yake gudun hijira da ake ci mai latul faqih wadda take bayyana irin nau'in tsarin musulunci zai kasance a lokacin fakuwar imaman shi'a guda goma sha biyu shine abin da ake ɗauka a matsayin asalin tunani na siyasar addini a wannan lokacin ya kasance lokaci ne da ake samun ci gaban tunani na addini a ƙasar iran don haka ya zama wata dama ce da ta dace wajen yada irin tunanin imamu Khomeini a cikin al'umma zuwa ga matasa masu tasowa a nan gaba daga cikin muhimman al'amuran da aka sanya a gaba shine yada tunanin hukumar musulunci ta hanyar shahararren littafin nan ko kuma ta hanyar shahararren littafin wilayatul faqih wadda ya yaɗu a ƙasashen duniya daban-daban da ma cikin kasar iran said ruhullah musawi ya shahada sunan imamu kumaini ne bayan cin nasarar juyin musulunci a iran ya kasance babban abin da ya sa a gaba shine sayan kyakkyawan tunani ga matasa masu tasowa yana sane da irin gibin da ake da shi wajen tunkarar tunani na son duniya wajen tunkarar tunane-tunane a makarantar tauhidi ya yi ta kira ga matasa musamman ɗalibai da su farka su ɗaukaka addininsu da kuma kyawata halayensu ya ce har sai mun fahimci cewa har sai mun fahimci cewa mu kanmu muna da matsayi kuma za mu iya kuma cewa musulmi tamkar wata ƙungiya ce kuma tana da matsayi kuma tana yin abubuwa da dama da kanta matuƙar mun farka ba to ba za mu iya ba to lalle ba ma so a fili yake cewa farkawa tamkar sharan fage ne na so son abu sharaɗi ne na iyawa daga cin abubuwan da imamu Khomeini ke banta da shi su ne ɗimbin ilimi da tsarkin zuciya shi ya kasance yana da ƙololuwar ilimin fikihu da ishtihari falsafa da irfani da kuma sanin alkur'ani da son ilimomin addini bugu da ƙari kuma ambaton Allah da tunani da ibada suna daga cikin abin da ya zamo tamkar jiki ne a gare shi ya dan farkansa da bautar ubangiji babu wani aiki da ya yi sai don neman yardan ubangiji dukkan waɗannan su ne suka sanya ya koma wani malamin addini na masanin zamani kamar yadda ayatullahi sayyid i jagoran ji musulunci na yanzu yake faɗi cewa idan da imam ba shi da ginshikin abubuwa na ma'anawiya kyakkyawan dangantaka da ubangiji da aiki domin yardar ubangiji da jin tsoronsa da kuma aiki da nauyin da ya rataya a wuyansa da ba a yi nasarar junju halin musulunci ba da ba ku ƙaunaci wannan al'ummar ba da ba ku iya yada wannan hasin a duniya ba da ba ku iya tsayawa kyam kamar dutse wajen tunkarar barazana da kalubalantar makiya ba da wannan yanayi ne imam kumeni ya raya addini a wannan zamanin kuma ya iya shiga lungu da saƙo cikin rayuwar al'umma daga cikin muhimman abubuwan da yunkurin imam kumeni ke banta da shi shine tantance abubuwa da aka gurɓata na addini da kuma samar da sabbin mafita ga al'umma kuma ya tsaya kyam wajen ganin an yi aiki da su haka zalika ya kawo gyara sosai game da yadda tunanin mutane yake kan addini a bangarori biyu a tunani da kuma aiki a takaice imamu Khomeini ba irin waɗannan malaman bane kawai da suka takaita ga magana da rubutu wajen gwagwarmaya imam ya nuna cewa al'umma kamar gini ne wanda ya kamata a gina ta bisa asasi na addini don haka ne ma saboda ƙara raya musulunci ya bi wannan hanyar da manzon Allah tsiya da amincin Allah su fita gare shi da alayensa ya ɗoru a kanta. Shi yana ɗaukar musulunci a matsayin wata amana ce ta Ubangiji ga al'umma. Imam Khomeini a kowane lokaci yana bayani ne game da musulunci da rawar da zai iya takawa wajen samar da yanci da dogaro da kai ga al'umma. Ya kasance yana biyar wannan lamari sau da kafa har sai haƙarsa ta cimma ruwa. wato bisa taimakon al'umma da ƙarfin Allah ya kawo ɗaukaka ga addinin Allah ya rusa sharin ɗawagitai domin ya kafa jamhuriyar musulunci ta Iran bisa kashi casa'in da takwas cikin ɗari na ƙuri'un al'umma wannan ita ce babban nasara da imam ya samu wajen sake dawo da ƙimar addini a aikace haka zalika kare haƙƙin waɗanda aka zalunta da raunana yana daga cikin abubuwan da yunkurin imam Khomeini ke banta da shi wanda yake bin makarantar annabawa wadda ya ƙara faɗaɗa tasirinsa ya mayar da tunanin kafa jamhuriyar musulunci ta iran ta zama na ƙasa da ƙasa ya zama na ƙasa da ƙasa ya yi imani cewa lalle matalauta da waɗanda ake zalunta a cikin al'umma su ne jagorori na hakika da kuma kawo sauyi ya ce ya zama wajibi mu ba da dukkan ƙarfinmu wajen kare wannan hanyar ta ba da kariya ga waɗanda ake zalunta ta kowace hanya to ma saurare saboda karancin lokaci ya zama wajibin jarin zamu shirin a nan sai a tare mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin kammala ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi nake cewa ku zama lafiya ana a ci gaba da bibiyan shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. thank you